ibada daga cikin ibadojin da aka samu shari'ar musulunci ta zo da ita a cikin wannan wata ita ce ibada ta azumin tasu'a da ashura wato ranar tara ga wata a yi azumi kuma ranar goma ga wata a yi azumi idan ba za ka sami yin damar mukan guda biyu ba to sai ka yi na ƙarshe ya fi falala shine ashura ya fi tasu'a falala idan kai za a kankare maka zunubai na shekara guda haka ya zo a cikin hadisan bukhari da kuma nan cikin sahih muslim wannan ibadar ita ce kadai ibadar da ta tabbata a cikin wannan watan kuma ita wannan ibadar ta azumin tasu'a da ashura annabi ya shar'anta ta sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ya zo ya samu dangin shi mutanen makka suna yin wannan azumi na ashura shi ma kuma ya yi ba don ya bi jahiliya ba domin wannan azumin dama annabawa da mabiyansu sun saba yin shi to sai ya zama mutanen garinsu kuma suna yi shi ma sai ya yi lokacin da aka aiko shi a matsayin manzo sai ya ci gaba da yin wannan azumi kamar yadda da dama malamai suka faɗi ma ya ci gaba da yin azumin ne a matsayin azumin farilla to lokacin da ramadanu ta sauka cewa a yi watan ramadan a yi azumin watan ramadan to sai wannan hukunci ya kaucewa ashura farilla ce sai ashura ta zama mustahabbi da annabi ya yi hijira daga makka sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo madina sai ya zo ya ga yahudawa suna yi sai ce wani azumi ne wannan suke sai aka ce mishi ai suna yin azumin ashura ne saboda murnar cewa ta yi daidai da ranar da allah ya kubutar da annabi musa da bani isra'ila daga fir'auna manzan allah sallallahu alaihi wa wasallama ya ce yo ai mu muka fi su kusanci da annabi musa idan har su sun yi to mu muka fi dacewa da mi na haka annabi ya sa aka ɗauki azumi nan take da rana tsaka da aka ɗauki wannan azumi sai annabi ya ce in allah ya kai mu baɗi kuma za mu haɗa da tasu'a sannan mai ashura insha allahu domin mu saba musu ya zama ba ashura kawai muke kamar yadda suke ba za mu yi tasu'a da ashura da allah maɗaukakin sarki kewayo da shekara sai ta zama annabi ya rasu da wannan ne sai malamai suka gane ashura sunna ce da jawabin manzan Allah da falala da ya faɗi da aikatawa da ya da kuma bayanin tarihin ta zuwa ga annabawa da mabiyansu ita kuma tasu'a sunna ce da jawabin manzan Allah ko da bai taɓa aikatawa ba don haka sai malamai suka ce in zai yiwu ka yi tasu'a sannan ka yi ashura amma idan ba zai yiwu ka yi tasu'a da ashura ba to sai ka yi ashura kawai tafi falala an samu waɗansu hadisai da waɗansu fatoyi daga sahabbai irinsu abdullahi ɗan abbasin waɗanda kuma suka ƙara hadda na sha ɗaya ga wata sai dai wannan hadisin bai tabbata ba kamar yadda fatawar bata inganta daga sahabi abdullahi ɗan abbasin ba allah ya ƙara musu yarda don haka tasu'a da ashura shine abin da sunna ta tabbatar idan aka zo lokacin shan ruwa ana shan ruwa ne kamar kowane azumi da aka saba yi da dabino da sauran abin da ya sauƙaƙa ga mai shan ruwa a wannan dare babu cewar an so ka cika cikinka ko kuma in baka cika cikinka a wannan daren ba za a cika maka ranar lahira da wuta wannan karya ne babu a cikin karatu na biyu cewar a wannan dare ana so ko a wannan rana ana so a yalwata wa iyalai wasu ma suke cewa a yalwata ma iyalai fiye da yalwatawar ranar ƙaramar sallah da ranar babbar sallah wannan magana bid'a ce ta zalunci balle aiki da ita domin ita ranar babbar sallah da ranar karamar sallah hadisai ingantattu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a bar al'ummar musulmi su ci su sha su yi ambaton allah al'ummar musulmi su yalwatu al'ummar musulmi su yi sadakoki na musamman musamman a ainihin ranar karamar sallah babu inda haka ya zo a cikin hadisi tabbatacce daga annabi cewa man wasa ala iyalihi wasa allahu alaihi sa'ira sanatihi wannan hadisi batil ne mummunan hadisi ne bai halatta a in aiki da shi ba so babu wani cefane na musamman a ranar ashura saboda cefanen ashura babu wani sanya tozali na musamman <clears throat> waɗannan dai hadisan karya ne kaf ku duba su a cikin littafin al-mawdu'atul kubra al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi ya zazzage su kaf ya bayyana ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu karatun littattafan fiqhu da sharhohinsu muna faɗakar da ko mu ne muku nasiha musamman a nan garin malam yahuza allah ya gafarta mishi ya rubuta littafi fatihul jawad sharhi ne na askari da ya zo daidai wannan wurin ya tsawaita wajen bayanin cewa a yi tozali na musamman a yi kunshi na musamman a sa turare na musamman a yi ɗinke-ɗinke da hidindumu na musamman a ranar ashura allah ya gafarta malam yahuza waɗannan maganganun kuskure ne don ba su tabbata daga annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka jama'ar musulmi wannan shine abin da ya tabbata a wannan rana da kuma wannan yini da kuma wannan dare a cikin wannan wata akwai al'adu da yawa waɗanda suke biyo baya na daga cikin wata na daga cikin al'adun zaka ji ana cewa wannan watan bawan allah ne faɗin wannan magana ba ta da wani asali ba ta da wani dalili sakamakon haka zaka je wasu hausa na cewa wannan watan shara ne zaka ga suna da tashe da suke na musamman da suke kiran shi ta takutaha mai daraja ta takutaha takutaha daga wannan sai ta baɗi bid'a ce hawan sallar gani da ake yi a wasu ƙasashe da wasu garuruka kamar birane irin na musulunci kamar garin daura da makamantansu wannan bid'a ce ba addini ba ne saboda haka 'yan uwanmu daurawa muna fatan su tuba daga wannan bid'ar su bari babu wata sallar gani a musulunci sallah guda biyu ce idul adha da idul kabir amma duk wata sallah da aka kirkiro ƙarya ce addinin musulunci yana da hadisai yana da ayoyi waɗanda ingantattu ne sun isa waɗannan irin matattun hadisai da bidi'o'i su ne suka disashe kyalli da hasken musulunci addinin musulunci addini ne mai haske addinin musulunci addini ne da kowa ya gan shi zai sha'awar shi amma ka ɗibo tarka-tarka na abubuwan ƙiyayyar siyasa da abubuwan ƙiyayyar ƙabilanci aka kawo su cikin addinin musulunci kuma aka yi indoctrinating ƙwaƙwalan mutane aka aƙidantar da mutane a kansu to wannan kuma sai ya zama an ɗauki wani abu ba musulunci ba